tasbihi a sujada shi ma mustahabi ne kina idan mutum ya manta bai yi tasbihi na subhana rabbil azim a ruku ba sallah ta yi ba da salam kuma akan shi idan mutum ya manta bai yi subhana rabbil a'la a saba, ba ba kabul ba ba ba kabul salam akan sallah ta yi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah idan yayi ruku yakan ce subhana rabbil azim Allah madaukin sarki shine mai girma ko ya ce subhana rabbil azim wa bihamdi a sujjada kuma yakan ce subhana rabbil a'la wani lokaci ya ce subhana rabbil a'la wa bihamdi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara ni ubangiji na ya hane ni in karanta qur'ani ina halin sujjada ko ina halin ruku'i dan nan da ruku da sujada wajen karatun Qur'ani ne sai ya gaya mana me za a yi yace fa amma ruku in ga shi ruku nan fa azimu bihi rabb ku girma Allah a wajen wa masujudu in ka sa goshinka a ƙasa fajitan bi fi du'a ku dace ku dage ku nace da addu'a fa qanilun an yustajaba lakum Allah ya ce ya dace ya kamata an samu kun cancanta an samu